kayan garka suna lalacewa sannan suna da matukar wahalar tanadi dalilin kenan da ya sanya albasa da dankalin turawa ana tanadin su a cikin waɗansu dabaru na fasahar zamani a cewa abdulsalam duma manajan hadaddiyar ƙungiyar masu kayan garka a nijar On arrive à conserver l'oignon et la pomme de terre qui sont beaucoup Muna tattalin albasa da dankalin turawa waɗanda ana amfani da su sosai a Nijar da ma ƙetare. Dubarar da muka yi kan abin da ya shafi albasa mun gina mangazoji mafi yawa suna cikin jihar Tilibiri musamman a gundumomin Ayoru da Tera suna ba da damar tattalin ton hamsin na albasa na tsawon watanni shida zuwa takwas. Idan kuna buƙatar ku yi tattalin albasa sai kun yi shiri tun da wuri. Akwai waɗansu hanyoyi da ya kamata a bi musamman ana amfani da takin zamani kaɗan kuma yi amfani da shi din ba ta haka za a iya samun gurabu da ba su cika da ruwa ba da suka dace wajen tattalin ko wajen girbi akwai fasahohi da ya kamata a yi aiki da su domin tattalin akasari mu ba mu yanke kara muna barin su domin su rufe da kyau kuma da yake akwai sauran ganye da ke tsayawa kan albasar hakan zai haifar da wani yanayi da ke hana albasar ta lalace temperature pendant la conservation. Waɗanne irin dabarori ne kuke amfani da su wajen tattalin dankalin turawa? Muna gina mangazoji masu AC da ke bamu damar tattalin ton 400. Mun gina su ne a hamdullahi da yankin Duci. Akwai AC jikinsu masu ba da yanayin sanyin degree goma sha biyu, sha uku zuwa sha hudu. Yana ba damar tattalin dankalin turawa na tsawon watanni hudu zuwa shidda. Shin ko akwai waɗansu sinadarai da kuke amfani da su wajen tattalin dankalin turawa? Bayan asin muna amfani da mai na mant da muke watsawa cikin mangaza wanda ke hana dankalin turawan ya yi tsiro muna kuma zuba ruwan famfo kan wasu ƙananan hanyoyi domin samun damshi cikin mangaza idan ma akwai wasu kayan karake muna iya tattalin su musamman da yake muna da firigo da ke aiki muna ƙoƙarin samun fasahar amfani da zahin rana saboda mu rage kashin kuɗaɗe saboda makamashi miliyan ɗaya muke kashewa ga wata wani bi domin tattalin dankalin turawa kuma akwai wasu kuɗaɗen da muke kashewa cikin wannan haraka hakan ne ke sawa dankalin ya yi tsada bayan watanni hudu zuwa biyar.